العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تكين da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik har yanzu muna kan darasin nan namu na alam wanda a wancan sati mun yi bayanin cewa alam ya kaskasuwa guda biyu akwai manqul akwai murtajal manqul shine wanda asalinsa ba suna bane amma an cira tosa ne ko an samo sa daga wani abu yana iya kasancewa ismul fa'il kamar haris ko ya kasance ismul maf'ul kaman mas'ud ko ya kasance masdar kaman fadl ko ya kasance ismul jins kaman asad sannan muka ce murtajal shine wanda asalinsa suna ne kaman su'adu sunan mace da kuma udad sunan namiji sannan muka yi bayani hawa yau al'alam ya sake kasuwa akwai jumla akwai murakkab jumla muka ce hukuncinta za mu bi ta ne yadda ta zo kamar mu ce ja a kama zaidun ra'aitu kama zaidun marartu bi kama zaidun yadda muka ji ta haka za mu hakaito ta sannan muka ce murakkabul masji shine wanda asalinsa sunaye ne guda biyu aka saukar da ɗaya ya haɗe da ɗayan ta yadda ke ba za ka iya bambanta tsakaninsu ba shi kuma ya kaskasa guda biyu akwai wanda ƙarshen sa yake karewa da waihi kamar siba waihi nafta waihi hamda waihi khala waihi akwai kuma wanda ƙarshen sa baya karewa da waihi kamar ba alabak hadramaut bur sa'id sai muka ce wanda ƙarshen sa yake karewa da waihi da'iman a ra'ayi mashhuri yakan kasance da kasra ne ya asiba waihi ra'aitu siba waihi marartu bi siba waihi to amma wanda ƙarshen sa bai karewa da waihi muka ce akwai irabobi guda uku wanda muka yi bayanin su a can baya sannan har wa yau muka sake bayanin cewa larabawa kamar yadda suka sanya wa mutane sunaye sun yi ƙoƙarin sa wa dabbobin da wato ba a ainihin shakuwa da su kamar irin wofos dabbobin daji kamar zakoka giwaye sun yi ƙoƙarin ba su sunaye ɗaya kamar yadda yake sun baiwa bil'adama sunaye to insha Allah ina ga a wancan satin wannan baiti muka tsaya kuma insha Allah zan karanta kamar yadda aka saba sai a karanta to wa wada'u li ba'd al-ajnas 'alam al-ashkhas lafzan wa huwa 'am من ذاك أم عريط للأقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشير بذي وذي إيتا على الأنثى اقتصر to insha Allah za mu tsaya nan saboda abin da ya rage insha Allah sai daidai da irin tsarin karatun da muke muka ce larabawa sun yi ƙoƙarin sanya wa dabbobi sunaye kamar yadda bil'adama ma aka sanya mashi suna kamar misali kunama ana ce da ita ummu iryat maimakon a ce da ita akrab kamar misali eh, albagal shine alfadari suna ce da shi abul asqal baban nauyi kamar kaza maimakon a ce da ita dajaja sai a ce da ita ummu ja'far uwar ruwa saboda ja'far asalinsa annaharu sagir dan kankanin tafki haka dan ruwa karami shine ma'anar ja'far so ummu jafar uwar tafki tunda ita da'iman kaza ba ka raba ta da inda ruwa yake ne ta dan nemi kwari ta dan nemi wasu abubuwa haka kanana sannan kaman wawan mutum sai a ce da shi abu dagfa abu dagfa kaman jaki suna ce da shi abu ayyub kaman raƙumi suna ce da shi raƙumi suke cewa abu ayyub jaki kuma a ce da shi abu sabir baban haƙuri saboda a jashi nan a ɗaura mashi wannan a yi kaza to da haka sai ana cire da shi abu sabir shine mawaƙi ke cewa la yuqimu ala khasfin yuradu bihi illa al-adillan ayrul ahli wal watani هذا على الخصف معقول برمته وذا يشج فلا يرثي له ba wanda zai zauna akan wulakanci da kuma izgilanci in ba abu guda biyu ba abu na farko shine jaki abu na biyu katako jaki shi gashi an ɗaure kuma ana jansa ba mai ce mashi don me ba kuma bai iya cewa me yasa ake jana amma kuma ake tafiyar da shi sannan kuma katako shi ne wanda za ka sara ya dinga zubar da hawaye ka sare shi ka ne ka je ka kona ba mai ce mashi wayyo Allah ya yanke wannan bishiya yani kaga su biyu din nan suna iya daukan wulakanci da kuma kaskanci mutanabbi kuma yana ce man yahuni yashulil hawanu alaihi male maitin bi johin mali johin ilamu muna fahimta ko to sun yi kokarin sassanya wa waɗannan abubuwa suna haka misali kamar mutumin da ba a sansa ba ba mu san daga inda yake ba sai ya shigo gare mu sai mu ce dakala alaina hayanu bayan ya ani mutumin da la ya'rifuhu minna ahad ba wani mutum wanda ya san shi daga cikin mu in an tsare mu ba mu ga inda yake sai mu ce dakala alaina hayanu ibn bayan ga hayan dan bayan nan wanda yake ya'ani ba wanda ya san sa ya shigo mana muna fahimta ko to sun yi kokarin sassanya wa waɗannan abubuwa suna kamar yadda aka sassanya wa mutane alam din nan ya kasu kasuwa guda biyu akwai alamu shakhsi akwai al'alamul jinsi akwai suna na bil'adama, akwai suna na dabba kowanne daga cikin alamun shakhsi da kuma aljinsi ya kaskasuwa guda biyu akwai lafzi akwai ma'anawi to da al'alamun shakhsi da al'alamun jinsi suna haɗuwa a wurin lafazi ma'ana al'alamun lafzi idan ya kasance mamnu'un ne min kaga ba za ka yi mashi talwini ba ba za ka shiga mashi da alif da lamun ba za ka yi mashi jarra da fatha idan na kira ta tsayu a bayansa ba za ka yi irabin sana'ar da man'ud ba amma kuma idan wani suna ya tsayu bayansa za ka iya irabinsa a matsayin hali saboda kamar da makarantu a baya الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف جملولي إذا سكت أيبايا النكرات za mu ce na da man'ut in suka tsayu bayan ma'arif za mu ce hal misali kamar ce ja'a rajulun yadhak wannan nakira ne yadhak din bayan ka gama i'rabi zaka zo ka ce wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in man'utun li rajul ko kuma na'at li rajul amma in ka ce ja'a rajulu yadhak bil ma'rifa yadhak din bayan ka ce fi'lul mudari marfu' وعلامة dan الضمة zahira. على آخره لتجرده عن النواصب والجوازب وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع في محل نصب حال جملة الفعلية في محل نصب حال صبر كاس أيوبا معرفة تو شي العلم الشخصي العلم الشخصي بذاك شيء ماشي ده ألف دلام با بذاك ماشي نكرة با sannan kuma za ka yi mashi jarra da fata ne idan na kira ta tsayu bayansa ba za ka ira shi na da mal'ud ba sannan idan fi'ili ya tsayu bayansa za ka ira shi a matsayin shi na had misali kamar ahmadu al'alamu shaksi ne ba za ka ce ahmadun ba za ka ce ja a ahmadu Ka kaga baka ta nuni ba ba za ka ce al-ahmadu ba ba za ka sami alif da lamun ba saboda shi ko ba alif da lamun a cikin sama arifa ne salisan za ka yi mashi jarra da fatha marartu bi ahmada muna fahimta haka kuma idan ka ce ja'a ahmadu yadhaku yadhakun nan za ka yi i'rabin ta fi mahalli nasbin hal saboda ta tsayi bayan me bayan ma'arif muna fahimta kuma idan nakira ta tsayu a bayan ahmad ba za ka yi irabin shi na da man'ud ba saboda shi ma'arifa ne muna fahimta jama'a tai haka kuma idan ka dauki usamatu muka ce me ma'anar usama yani asad zaki zaka ce ja a usamatu ra'aitu usamata marartu da usamata kaga usama al'alamul jinsi ne amma ahmadu al'alamu a shakhsi idan ka duba guda biyun nan sun yi tarayya wurin lafazi yani ahmad ba kai mashi nakira ba sannan kai mashi jara da fatha sannan kuma abin da ya tsayu bayan sa kai i'rabin shi hal sannan kuma ba za ka siffanta shi da nakira ba haka irin wannan hukunci usama zai dauka muna fahimta jama'a hmm. fine amma ta bangaren ma'ana idan ka ɗauko al'alamu shakhsi min haisul ma'ana shi a hassu ya fi keɓantuwa da alamul jinsi min haisul ma'ana saboda alamu shakhs na mutum guda ɗaya min haisul ma'ana in ka ce ahmadu mutum ɗaya ne kake nufi muna fahimta amma shi al'alamul jinsi min haisul ma'ana in ka ce usamatu a ammu min al'alami shakhsi saboda in kace zaki wani irin zaki ba ɗaya bane a'a ya kunshi namiji mace tsoho da kuma yaro jariri haka dai muna fahimta to kenan za mu fahimci da alamun shaksi da alamun jinsi suna tarayya wurin lafazi yadda wannan zai ɗauki hukunci haka wannan zai ɗauki hukunci amma al'alamul jinsi ta ɓangaren ma'ana ya fi gamewa wa alamu shaksi ta ɓangaren ma'ana saboda al'alamu shaksi ta ɓangaren ma'ana guda ɗaya kake nufi amma al'alamun jinsi ta ɓangaren ma'ana gamewa kake nufi umuman kake nufi muna fahimta jama'a shi ne ibn malik ke cewa wa wada'u li ba'd al-ajnas alam larabawa sun yi kokarin ajiyewa wasu jinsosin da ba a iya ainihin sabo da su na dabbobi kamar zakoka giwaye damisa an yi ƙoƙarin sassanya musu sunaye ta alamin ashkasi kamar yadda aka yi ƙoƙarin ajiye wa mutane sunaye lafzan sun yi daidai ta ɓangaren lafazi ma'ana da alamun shaksi da alamun jinsi daidai suke wurin lafazi ta bangaren irabi kamar yadda muka ambato wa am sannan kuma shi alamun shaksi wato hukuncinsa ya fi al'alamul ma'anawi gamewa ta ɓangaren irabi al'alamun shaksi e ki alamin ashkhasi lafzan alamun shaks suna na bil'adama a'am hukuncinsa na wurin irabi ya fi wato alamul ma'anawi gamewa ta bangaren irabi saboda alamul ma'anawi ta bangaren irabi in ka ɗauki mutum ɗaya hukuncin sana iya sabawa don kana iya cewa ja'a ahmadukum ra'aitu ahmadakum marartu sai ka ce bi ko don an ce wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw ba'da al radit to kaga shi al'alamu al'alamu shakhsiyun lafzi kaga shi bai da wannan hukunci don haka yafi wannan gamewa da kunsuwa wurin irabi don da shi in ka duba shi yana ɗaukan wasu abubuwa kusan guda biyar amma al'alamul ma'anawi shi ya ɗauki guda hudu alaikum salam al'alamu al'alamu da al'alamul jinsi da suke da sun lafzi da ma'anawi ko ba al'alamu shakhsi da ma'anawi baka ji maganar da muka wajen farko muka ce al'alam ya kasu biyu al'alamu shakhsiyyi da alamul da alamul jinsi kowannen su daga ciki muka ce ya kasu lafzi da ma'anawi sai muka ce lafazin jinsi da lafazin shakhsi suna tarayya ta bangaren irabi amma ta bangaren ma'ana shi al-jinsi al'alamul jinsi a'ammu min al'alamin shakhsi saboda shi alamul jinsi gamewa yake in kace usama kana nufin zaki kowane iri amma alamul ashaksi alma'anawi in kace ahmadu mutum da kake nufi gana fahimta amma ta bangaren irabi ta bangaren irabi shi al'alamu shaksi allafzi ya fi al'alamu ashaksiyul ma'anawi gamewa saboda lafazinsa yakan ɗauki wasu hukunce-hukunce wanda lafazin shi ma'anawiyi ba dole ba ne ɗauka na? na eh kamar ahmadu kama ahmadu amma abin da ke bambanta su ka fahimta wannan za ka ɗauke shi min haisul lafs wannan min haisul ma'ana al'alamu shakhs al za ka ɗauke shi min haisul ma'ana yana da hukunce hukunce guda biyar amma min haisul ma'ana wane ne wannan kake kira da wannan suna muna fahimta jama'a al-ma'anawi wanda kake nufi mutum daya amma al-lafzi ta bangaren lafazinsa menene wani irin hukunci yake dauka ta bangaren iraki an fahimta mun fahimta jawa ko da saura dai na Fai. sai ya ce to ga misali nan zai buga maka min zaka daga cikin irin sunayen da larabawa suka ajiye wa dabbobi ummu iryatin akwai abin da aka cewa ummu iryatin lil aqrab kuna ma suna ce da ita ummu iryat sannan wa hakaza su'alatun lis dila maimakon ka ce da shi a salab sai ka ce su'alatun ma'anan shi dila wa misluhu irin misalin wannan barratu lil mabarra in ka ce barra lil mabarra ga aiki na gari kyakkyawa kamar al ma'ruf al bir lan tanalu al birra hatta tunfiqu shine mabarra kyakkyawan aiki nagarta kaza fajari haka in kace fajari alamun suna ne lil na zalunci idan kace haza fajari kamar kace haza fujo haza fajari wannan ai zalunci ne kamar kace ne haza fujo muna fahimta jama'a sabanin fajari ala fa'ali in ya kasance sunan muannafi ne domin kun san mu'annas sunan mace yakan iya zuwa ala wazni fa'ali kaman qatami kaman hazami shi kuma a wannan hali yakan kasance mamnu'un ne min as-sarf zaka ce ja'at hazami ba hazamu ba ra'aitu sai ka ce hazami marartu bi hazama mamnu'un ne min as-sarf suke cewa إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني to ba shi muke magana ba yawa amma abin da ya zo ala wazni fa'ali yakan iya kasancewa ne suna na wani abu da aka ajiye zaka ce haza fajari bi ma'ana haza fuju hadhihi mabarra bi ma'ana haza bir wannan kyakkyawan aiki muna fahimta jama'a fa ismul ishara suna na nuni ismun wogi alil mushar ilai suna ne wanda aka ajiye shi don nuni zuwa ga wani abu abinda za a nuna nan ko dai ya kasance ɗaya ko ya kasance biyu ko ya kasance tarin gwano abinda za a nuna nan ko ya kasance namiji ne ko ya kasance mace ne kamar kai ne kace ke ce kika ce wannan mutumin wancan wancan kaga mu a shi muna da ishara saboda kace wancan yani yana nuni akan abun yayi nisa a wancan yani mutawassit kusa wannan haza gashi nan muna na kusa a shi muna da ishara طيب idan ya kasance mutum namiji ne za ka yi nuni da shi da za hazar rajulu ko haza'i a wani loga akan kara hamza da kasra za ka ce haza'ir rajulu yani hazar rajulu wannan mutum muna fahimta jama'a 5 idan ko mace ce za ka iya cewa da ita zi da ya'un hazil mar'a ko kuma zi sai ka ce hazil mar'a wanda shi muka fi sani ko kuma ti hatil mar'a yani da ha'una ƙarshe ko kuma ti hatil mar'atu yani wannan macen ko kuma ta hatal mar'atu wannan mace duka yana iya ɗauka muna fahimta jama'a fa'id shine ibnu malik ke cewa bi za da za haza li mufradin ga abu daya muzakkarin namiji ashir kainuni yani ashir bi za li mufradin muzakkarin kainuni da haza zuwa ga mufradi guda daya muzakkarin namiji bi da kuma zi da zi da ha'un na zi wa ti da kuma ti da ta da ta alal unsa ga mace kadai iktasir ka takaitu bi ma'ana iktasir alal unsa ka takaitu da zi da zi da ti da ta alal unsa akan mace ita kadai da haka zaka cewa hadhil mar'atu hadhil mar'atu hatil mar'atu hatal mar'atu hmm. da za ka yi faɗin wannan na na to shi kenan insha Allah to to ba mu gama harba ida an fahimci baitin an fahimta fai to ina ga insha Allah za mu dasa aya a wurin idan Allah ya musaffir qadim saboda abin da ke tafe murtabitun yana kulle da abin da ke biye masa kuma dama ka'ida inda muke tafi kai muka kokarin karanta ta biyar ne to sai muka biyar din wanda yake yayi daidai da darasin mu to fi ne tambayoyi mal <laughs> eh a'a litawassut eh hatal mar'a eh na'am litawassut eh amma hadhihi wanda kake ganin ta eh hadi hati haƙal mar'a wancan macen eh eh ti yake daukan qarib ko kuma ka daukan mutawassit eh suna iya zuwa hatanil mar'atani eh, sai ka ce hatiyanil mar'atani eh <laughs> mun gane na alaikum salam na? wani asmul ba bai zo da na gari kawata ya halatta zai hana ka yi haɗu tambi kamar ka ce kai kai kai ga wani abu na faruwa shi ne tambi faɗakarwa mm. kana ce kana sharewa ai abin da yasa bai kawo maka ita din ba dama don ya nuna maka ya dullo ala jawaziha tabbatar da ita da goge ta la yazo ba zai cutar ba <laughs> wa alaikum salam muka ce shi al'alamu shaksiyyun lafzai muna kallonsa ne ta ɓangaren irabi amma al'alamu shakhsiyul ma'nawi muna duban sa ne ta bangaren wa muka faɗa ma yawa don haka sai muka ce da al'alamu aljinsai allafzi da al'alamu shakhsiyul lafzai suna daidai ta bangaren irabi amma al'alamu aljinsiyul ma'nawi a'ammu min al'alami a shakhsiyul ma'nawi saboda shi al'alamul jinsiyul ma'nawi in kashe. asadun ko usamatu ko ma wani iri ne ko wani irin launi amma idan na ce ahmadu dole mutum ne daya mai sunan na wanda nake nufi mala ya gane na alaikusar na to insha Allah na Eh na saboda shi wancan in mutum ya ci kusa mutu eh ne ɗaukan babban karami tsoho gare na fahimta to mana idan mutum ya ci ahmadu eh yana da kyanci din wannan mutum an riga sun ne ko ku zai ilma nan shi ma da ko ko ko na ga shi ma da ko ahmad ai ai ahmadu muka ce na kira ne ko ma'arifa ne ma'arifa ne ka fahimta to kuma dama yani shi ai ba zai yiwu ka ce ahmadu wanda baka san shi ba kai kana magana da sanannen abu ko za ka ta cewa ahmad din da baka sansa ba ka <laughs> fahimta yi walikus salam na alam ne ai shi sa a can baya karatun mu muke cewa na kiratun qabilu almu asira aw waqi'un mawqi'a ma qad zukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wa bi wa hinda wa ibni wal gulami wal yani al alalam yana daya daga cikin abin ga suna

in ka ce ahmadun ya zama ba wanda muka sani ba yana iya ɗauka eh alal mashhur eh ai ka san dama li kulli hukmin shawad wal qa'idatu lahu istithna qaida ce ta usul fiqh kowan al hukmu lahu istithna kowane irin hukunci akwai togaci a cikinsa wali kulle ka'idatin shuzud ko shawat. kowace ka'ida akwai abin da kace a ah, sai dai in kaza yazo kaza sai ya zama kaza na wa muhammadun eh ai muhammad alaihi salam ba mamnu min nasar bani muhammad ba mamnu min nasar bani alam ne ai alam din kashi biyu ne akwai mamnu min nasar akwai kuma wanda yake mutamakkin akwai wanda ana iya hana mashi tanwini akwai wanda ba a iya hana mashi tanwini E, shi wannan da ka kawo bai cikin bangaren wanda ake hana tanwini e ka gane ai alaikum salam na'am bangaren da an kira an ci ahmad na'am na'am na, bangaren an ware wannan ta bangaren warewa mutune ne ailam ama suna ne dukkan mu na, ala zalik mm. sannan kuma da wa kake magana ai na, shakka da mutumin ne kasa ne kake magana da shi ka fahimta na mm. na'am akwai tambaya ko an gama na'am so na'am na'am na'am mm. shi ne muka ce hatal mar'a yana daukan qariba yana daukan mutawassita yana iya daukan ba'ida mm. hatal mar'a wancan macen na eh to kusan haka na'am alaikum salam na'am insha Allah muna nan tafi a kansu ko dai ya kasance wasf ne ko ya kasance alam ko suna ko wasfi wasfi kamar sakranu suna kamar da muka ce Ahmadu ko Usmanu kowanne a karkashin sa akwai abubuwan da za su zo a ce in kaga ya zo ko dai kasance alam ne an ƙara mashi alif da lam ko ya kasance wasu ne an ƙara mashi alif da lam duk za mu zo shi Allah zai mana bayanin su ɗaya ɗaya eh five tambaya ta ƙare ko na na'am ƙetarewa al-mursal na'am a ah, ai ana maka magana in zai haɗu galibi galibi in zai haɗu bai fita daga cikin waɗannan ababe eh amma ba lalle daraba ya zama huwa kenan eh amma in zai haɗu da wani abu ya zanto kuma ya haɗu to alamar da ake gane shi da ita kenan eh na'am alaikum salam na'am saboda ah, mufrad din shi da musanna za a ce shi musannan ba eh saboda na na shi alladhi ismu na'am na'am saboda a mufrad sace mai musanna har zuwa jam'in sa na'am na'am abin da suke tambaya ai musanna ko da ke abin da ake ce mabniyun shine wanda baya canzawa amma shi ko allazi gashi ya zo mufradi ya zo musanna ya zo jam ka gane sai muka ce saboda abu biyu jujjuyawansa yana da buƙatuwan abin da zai ba da fa'ida da shi abu na biyu kuma jujjuyawarsa ba cikakke juyi bane kamar da sauran sunaye suke ka fahimta na'am allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa